Shugaban ƙasar Jamus ya nemi afuwar 'yan girka kan laifukan da gwamnatin 'yan Nazi ta aikata musu a lokacin yakin duniya na biyu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin ƙara tsanantar yunwa a Gaza da Sudan da Mali da kuma Haiti a shekarar 2025. Wani jigo a Hamas ya ce ƙungiyar ba za ta amince da yarjejeniyar tsagaita wuta ta wucin gadi a hasirin Gaza ba. Shugaban kasar Jamus Frank Walter Steinmeier ya nemi ahuwar 'yan kasar girka kan laifukan da gwamnatin 'yan Nazi ta aikata musu a lokacin yakin duniya na biyu a yayin ziyarar da ya kai a wannan Alhamis a wani ƙauyen kasar girkar da ake kira Cretan inda 'yan Nazi suka aikata abin da ya kira abin kunya. A yayin wani jawabi mai sosarai da ya yi a cikin harshen Latin. a ƙauyen Kandanos wanda 'yan Nazi suka shafe daga doron ƙasa a ranar uku ga watan Yuni na shekarar 1941. Frank Walter Steinmeier ya ce a yau ina so in nemi gafara da sunan Jamus. Frank Walter Steinmeier dai shine shugaban ƙasar Jamus na farko da ke kai ziyara a wannan tsibiri da ke kudancin Girka. Inda ya samu tarba daga al'ummar Cretan suna rera waƙoƙi na kira da a yi musu adalci. bayan da har yanzu jamus ta gaza cika alkawarin da ta ɗauka na biyan su diya. Firaministan Spain Pedro Sanchez ya yi kira ga mazauna yankin Valencia wanda ya fuskanci gagarumar ambaliya a cikin wannan mako da su zauna a gida domin har yanzu da sauran hadari a game da ibtila'in. gargadin na Mr. Sanchez na zuwa ne a daidai lokacin da jami'an agaji ke ci gaba da gudanar da aikin ceto domin zakulo waɗanda suka makale a ƙarƙashin gine-ginen da ambaliyar ta rusa a kudancin Spain. A lokacin da yake ziyara a Alhamis dinnan a gundumar Castellon inda aka samu asarar rayuka 92. Firaministan na Spain ya ce a yanzu za su ba da fifiko ne ga zakulo waɗanda lamarin ya ritsa da su daga cikin gine-gine da kuma ci gaba da neman waɗanda suka yi ɓatan dabo. Kawo yanzu dai an ƙididdige mutane aƙalla 95 da suka halaka a yankin valencia sakamakon ibtila'in da ke zama mafi muni da spain bata taba fuskantar irinsa ba tun a shekarar 1973 kotun kolin ghana ta ba da umarni a jiya laraba ga shugaban majalisar dokokin kasar alban bagben da ya dawo wa jam'iyya mai mulki da kujerun 'yan majalisar ta guda hudu da ya soke wannan lamari zai sake baiwa jam'iyyar nnpp mai mulki ta shugaba nana akufa ado shayin da take da shi a majalisar dokokin yayin da ya rage watanni biyu a gudanar da babban zaben gama gari matakin kotun kolin dai ya kaucewa gane haɗarin samun kanta cikin yanayin tsaka mai wuya na rashin majalisa lamarin da ka iya tasiri kan zaben ƙasar na ranar bakwai ga watan disamba mai zuwa ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na dw Hukumomin kula da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗi a wannan Alhamis kan yiwuwar ƙaruwar yunwa a watanni bakwai masu zuwa a wasu sassa da dama na duniya, tare da bayyana zirin Gaza na Falasɗinu da Sudan da Sudan ta kudu da Mali da kuma Haiti a sahun farko inda barazanar tafi kamari. A cikin wani rahoto hukumomin abincin da suka haɗar da WFP da kuma FAO sun ce tashe-tashen hankula da rashin daidaiton tattalin arziki a tsakanin al'umma na zama ummul haba'isin wannan wato karancin abinci da suka bayyana a matsayin bala'i. rahoton ya kuma ce tarin basussuka da suka shaƙe wuyan wasu ƙasashe masu tasawa na kawo cikas ga gwamnatocinsu wajen tunkarar wannan matsala hukumomin abincin sun kuma ƙara da cewa ana buƙatar matakan jin kai na gaggawa domin dakile yunwa da mace-macen mutane musamman ma mata da ƙananan yara a zirin Gaza da Sudan da Sudan ta kudu da kuma Mali har ma da ƙasar Haiti. Wani shigo a Hamas ya sanar a wannan Alhamis cewa kungiyar wato za ta yi watsi da tayin tsagaita wuta na wucin gadi a kudancin Gaza da za a gabatar mata. A daidai lokacin da wasu manzanni na musamman daga Amurka ke shirin isa Isra'ila da nufin cimma yarjejeniya. a hirarsa da kamfanin dillancin labaran faransa na afp tahir al-nuhu ya ce tuntuna hamas ta bayyana matsayarta a game da sulhunta rikicin na gaza domin kungiyar na bukatar tsagaita wuta na dindindin ba wai na wucin gadi ba sai dai amma jigon na hamas ya ce kungiyar a shirye take ta halarci zaman tattaunawa idan har masu shiga tsakani a rikicin da suka hadar da masar da amurka da kuma qatar suka aike mata da goron gayyata wata majiya mai kusanci da masu shiga tsakanin ta ce kasashen na shirin gabatar da shawarar tsagaita wuta na tsawon wata guda wanda ya tanadi musayar fursunoni tsakanin bangarorin biyu tare kuma da kara yawan kayan agazi da ake shigar wazirin gaza wanda yaƙi ya ɗaiɗaita to ƙarshen labaran kenan a halin yanzu tage da muhammad san da labaran duniya dw harkokin yau To a cikin shirin muna tafi da shirin fagen siyasa na duniya mai yayi da al'amuran addinai da al'adu wato taɓa kalashi har ma da wasiƙun hukuma sauraro. To amma bari fara da tarayyar Najeriya. Bayan shafe tarin shekaru suna zaman jiran sanin makomar aiki a hukumanci da alama dai jira ya zo ƙarshe bayan da gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara shirin samo sarakunan gargajiya rawar da za su taka a cikin harkokin mulkin ƙasar. wakilinmu na abuja ubala musa na dauke da cikakken rahoton wani talon da ke zama irinsa na farko a tsakanin salakuna da gwamnonin tarayyar najeriya da yi ya kare tare da yanke shawarar kafa wani kwamiti da zai jagoranci sake wa salakunan ƙasa murya a cikin harkoki na ƙasa gwamnonin dai sun ce suna shirin goyon bayan damar takarar salakunan a cikin gyaran kundin tsarin mulkin da ke gaban majalisun tarayyar najeriya guda biyu inuwa haya dai na zaman gwamnan gombe kuma shugaban kungiyar gwamnonin arewacin tarayyar najeriya ba yau ba ake ta magana a sama a sarakunan kansu muhalli a cikin tsarin mulki su ma a basu wani aiki da zai kasance tsarin mulki ya aminta kuma suna yi an kai ga matakan yin dokokin har an kai su amma ba a samu maslaha a majalisar tarayyawa wajen kawo irin waɗannan dokoki to kuma su ma kansu wannan abun baya ba su daman da za su iya ayyukansu kamar da ya dace za su ce kamar eh, wannan taro naku bai makara ba abubuwa fa sun lalace sosai to ai ba a makara da aikin alkhairi mun zanna yanzu babban kokon da za mu yi ne mu duba mu waya mu duba baya me aka bura sannan me ya kamata mu yi don mu hangi gaba kyakkyawa mu yi kokari da mu da su da kowa duka al'umma mu samu mu yi kura mu tafi wannan guri sabon dabarar 'yan mulkin dai na ƙara fitowa fili da irin jan aikin da ke gaban ƙasar da ta kai ga kisan kuɗi mar adadi amma kuma ta kasa kaiwa zuwa zamanin lafiya to sai dai kuma babban ƙalubalen da ke gaban sarakunan dai daga dukkanin alamu na zama iya kawo sauyin da ya kai gagar kundila ta kasar yahaya abubakar dai na zama iya tsinufe kuma da cikin jigajigan sarakunan tarayyar najeriya masarautar mu muna da dagaci da kuma irin anguwa da shugaba da iri-iri gasu din daban-daban da kowane lokaci to yi wannan in an yadda shi mu suka samu matsayi da kuma irin tafiye-tafiyen da ya kamata insha Allah za samu shugaba da al'amarin tsaro da kuma zaman lafiya cikin kan gaba daya wani irin shugabanci ake sa 'yan najeriya za su sare su gani daga bangaren ku ha to ai eh, manufan mu kuma niyyar mu da muke da shi da fatan alheri na tabbatar cewa lalle mu samu zaman lafiya eh, da shi gaba to kuma wannan muhimmanci abun shi ne zaman lafiya shine babban abu da an samu lafiya ko zai je ya fita ya tashi da gidansa ba tsoro ba wani abu ya je ya aiki ya samu abin da ya samu ya zo ba shi ma ya samu ya ci ya ba iyalinsa su ci bukatar mu kenan ba waɗannan shugabanni shawara in ta kama ko ko da daɗi ko ba daɗi insha Allah insha Allah mun sai mu nan kenan kowa ya zuwa zaman lafiya a cikin tsohon tsarin ko kuma alamun na ƙarar rudewar lamura duk da cewa dai sarakunan tarayyar Najeriya na nuna alamun tsintsiya maɗaurin ki ɗaya har tasu ƙarƙashin wani tsari dai da kyar da gumin goshi ya kai ga kwalliya biyan kuɗi na sabulu a tunanin da ta faru bibi faru da ke zama ƙwararre a cikin harkokin mulki na ƙasar. ka ce daular katsina ta haɗa jauren alafin ko zauren ife ta haɗu da daular da ake kafa yanzu ta onitsha ta haɗu da daular da take tibi ta haɗu da daular da ake tunanin wasu ma yanzu dole a wasu a tsarin su wani takun ko wani bombom na jos ko waye wanda baya cikin su tsarin tafiyarsu to kwamutsin zai yawa ma da rigimar za ta fi ƙarfin abin da ake tunanin za a samu na ci gaba idan an kasa samun tsaro ko kuma talauci ya yi yawa laifin gwamnati ne ba laifin barin tsarin sarauta irin na da ba ne laifin wanda suke mulki ne idan aka samu shugaba ɗaya tak da ya san me yake yi ya gyara tsari kowane irin tsari ne akwai shugabanci mai kyau za a iya cin magaci. Gurgunta ɗaukacin wuta arewacin tarayyar Najeriya da a bangare na masu ta'adda na nuna alamun girman rikicin tsaron da ke gaban tarayyar najeriya a halin yanzu ubala musa dw hausa daga abuja a najeriya ta yanzu dai muna tare da najeriya inda masana tsaro da masharahanta daga shirar arewa maso gabashin kasar ke bayyana damuwa kan karo matsalolin tsaro bayan da gwamnatin kasar ta koka cewa jami'an tsaron ba sa musayar bayanan sirri a tsakanin hukumominsu labaran da ake ganin shine ke haifar da kuma baya da ake samu sai dai masana tsaro na ba da shawarar cewa samar da haɗin kai a tsakanin jami'an tsaron ya zama tilas matuƙar ana fatan magance matsalolin wakilin alamin suleiman muhammad na ɗauke da ƙarin bayani daga maiduguri Ministan kula da harkokin 'yan sanda na Najeriya Alhaji Ibrahim Gaidam ne ya bayyana wannan matsala da ake samu na rashin haɗin kai da ma rashin musayar bayanai na sirri tsakanin jami'an tsaron ƙasar. A ce wasa wannan shine musabbabin kwangaba kwan baya da ma rashin nasara da ake samu a yaƙi da ta'addanci da sauran matsalolin tsaro a Najeriya. Manjo ya haya Shinku mai ritaya wani masanin tsaro ne a Najeriya. Hakika wannan magana kan gaskiya ne musamman ita rundunar soja ba aikinta bane na asali aiki ne na ta shigo ta ta wa'annan fararen kaya to lallai kenan ya kamata ta zamanto tana ba su dukkan irin bayanan da suke bukata sannan su ma ya kasance suna ba rundunonin sojan irin bayanan da suke bukata domin a samu a gudu tare a tsira tare amma in ya kasance wata hukuma ko runduna daga cikin su tana da su bayanai na sirri wanda za su taimaka a tabbatar da tsaro in ba a samu haɗin kai ba to a ƙarshe ma za a je ne ana faɗa da juna ta yadda ba a san me dalilin shigan wannan wannan wuri ba ko me ya kawo su wannan wuri da niyan kila su yi wani bincike ko su tabbatar da tsaro ba Masu sharhi kan harkokin tsaro na alakanta dawowar hare-hare da ake samu musamman a arewa maso gabashin Najeriya da kuma bakin gabar tafkin Chadi da wannan matsala ta rashin haɗin kai da rashin musayar bayanai tsakanin jami'an tsaro. masu fashin baki kan harkokin tsaro kamar farfesa lawal jafar tahir na jami'ar jihar yobe da ke dama turu na ganin rashin yarda da ke tsakanin jami'an tsaro ne yake sa ake samun wannan matsala tsakanin su su jami'an tsaro din babu wannan surru zaka ga in sojoji suka samu information din su za su rike kayan su idan yan sanda suka samu information din su za su rike kayan su idan na farin kaya suka samu information za su rike kayan su ba dan kuma ba saboda sai aka zo ya zamana ana samun informant a cikin su sai ka zo da information kana so kai sharing a tsakani saboda ku cin nasara sai ka ji magana ta bulla a wajen abokanan gaba wannan shine babban abin da ya hana ya zama na basa sharing din classified information a tsakanin na oba wannan labari ya jefa tsoro tsakanin al'ummar da ke jihohin arewa maso gabashin Najeriya wanda ke shaida ganin dawowar hare-hare daga bangarorin mayakan Boko Haram Sale Bakuro Baradin Tikau wani mazaunin jihar Yobe ne zai iya sa yawaitar ta'addanci ya yi yawa tsakankanin al'umma wadda a yanzu haka harkar tsaro ya ƙi cinyewa so ya zama wajibi kowa ya bada nashi gudunmawa akan abin da ya shafi tsaro so ma furin hula akwai gudunmawar da zamu bayar ɗari bisa ɗari wanda za taimaki jami'an tsaro ɗin. To ko ya kamata a yi domin magance matsalar? Farfesa Lawal Jafar Tahir ya ce. Gwamnati ya kamata ta ba su ilimin sanin confidentiality na, information ta kuma yi kokari ta cire duka bara a cikin waɗannan abubuwan sannan a cin ma nasarar irin waɗannan mutane. A ainihi ta gwamnati ta riga ta san dalilin da ya sa waɗannan abubuwan suke faruwa. Masana tsaro da masharhanta na ganin ba za a taɓa samun nasara a yaƙi da ta'addanci da sauran matsalolin tsaro ba matukar babu haɗin kai da ma aminta da juna da yin musayar bayanan sirri tsakanin jami'an tsaro. Al'amin Suleiman Muhammad ya Hausa daga Maiduguri a Najeriya. Zango na biyu kuke saurara na sashen Hausa na DW da ke nan birnin Bon a tare Jamus. Za ku iya bibiyar mu a shafinmu na intanet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da kuma shafukanmu na Facebook da YouTube har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗarmu a Najeriya, Nijar, Ghana da kuma Senegal. Toma da Yayin da ake bikin ranar birane ta duniya a Yahoo, bincike ya nuna cewa daga nan zuwa shekarar da hamsin birane za su karbi kashi 70 cikin ɗari na al'ummomin duniya. Lamarin da ke nuni da cewa akwai babban kalubale da ke tafe. Musamman ma a wannan lokaci da ake fuskantar matsaloli na sauyin yanayi. Wakilinmu na mai Salisu Bukari ya duba wani irin rawar da matasa ke takawa a biranen kasar na ganin cewa al'umma na ci gaba da karuwa a cikin biranen. sakamakon wani bincike ne dai ya nuna cewa nan da shekara ta 2030 kashi 60 cikin 100 na al'umma za su rayu ne a cikin birane sannan ana ganin kashi 60 cikin 100 na al'ummar birni za su kasance yara matasa 'yan kasa da shekaru 18 da haihuwa duk da kokarin da ake na cimma muradin karni kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta ayyana kuma ana ganin cewa mamaye birane da al'umma ke yi na da nasaba ne da rashin daidaito da ake samu a wajen raba arziki da samar da ababen more rayuwa daidai wa daida wanda ake ganin muddin ba a ɗauki wasu kwararan matakai na rigakafi ba birane ka iya fuskantar manya-manyan kalubale na game da muhalli a wannan lokaci da ake fuskantar tarin matsaloli dangane da sauyin yanayi da yake magana kan alakar matasa da batun muhalli ministan kula da harkokin birane na jamhuriyar Nijar Salisu Tasiu Adamu ya nuna mahimmancin saka matasa kan gaba wajen alkinta muhalli na birane. Ya ce wannan karamin take kan batun rawar da matasa ke takawa a cikin yanayi na muhalli an zaɓe shi ne domin nuna irin ƙoƙarin da su magabata na hukumomi ke yi da kuma irin ribar da ake iya ci wajen gudunmuwar da matasa za su bayar wajen alkinta muhalli a cikin birane. A bara ƙwarin gwiwa a fannin tattaunawa tsakanin waɗanda abin ya shafa a fannin alkinta muhalli don a samu ci gaba mai ƙarko na birane. A hakikanin gaskiya dai burin shine na fiddo irin ƙoƙarin da magabata ke yi na gida da kuma a gano takamaiman abubuwan da matasa ya kamata su yi a cikin siyasar alkinta muhalli na birane. A fuskar majalisar matasa ta ƙasar ta Nijar ta bakin shugaban tasidi Mohammed lalle matasa su ne kashin baya na inganta muhalli musamman ma a cikin birane don haka ne ma ya ce ƙungiyar su ke aiki da magabata a fannoni daban-daban don cimma wannan buri. dole sai an kula da muhalli a samu birane masu tsafta in ba haka ba za a ɗauka cututtuka da yawa to ƙungiyar tamu tana aiki tare da ministar kuma da magajin nan gari a ko'ina a nijar domin a kawo gudunmuwa ta tsafta a cikin birane in kuka diba kullum ana kamfani ta salibrite da kuma ta saman cikin manyan-manyan birane namu sai an samu muhalli na kwarai domin yi rayuwa ta kirki kuma abu ne wanda yake da muhimmanci a jamhuriyar Nijar dai kungiyoyin matasa masu kula da muhalli na da yawan gaske inda kowa daga nashi bangare ke kokari na farko wajen faɗakarwa da kuma yin aiki na zahiri a fannin alkinta muhalli sai dai da yake magana Omar Adamu na kungiyar matasa masu aikin sa kai na kula da muhalli ya ce sai fa an samu haɗin gwiwa mai ƙarfi tsakanin waɗannan kungiyoyi na matasa da magabata na birane da ma ma'aikatar ilimi don samun mafita. dan muka diba a yau an mai da muke yin shi ko jihar doso ko kuma jihar maradi da jihar difa makarantun da muke iya mu akan kungiyoyin matasa ba su da yawa wanda muke iya kamawa kenan dole ne sai mun haɗin gwiwa da su dan mu san da cewa akwai abubuwa da ya kamata mu yi shi dan umhanin al'umma dan ci gaban kasa kuma a samu yara da za su tashi da wayannan sa'o'i na kawo nasu gudunmuwa wajen kare muhallinmu kuma da yaki da canjin yanayi. Tuni dai masana suka bayyana lissafin su kan mahimmancin shigar da matasa cikin duk wata tattaunawa da ka iya kaiwa ga ɗaukan wasu matakai na game da birane don a yi amfani da fasahar su ta yadda za a samu ci gaba mai ɗorewa. ta sabili da haka ne ake ganin cikakkar hudda da shugabannin birane da kungiyoyin matasa na matsayin hanya ta samun mafita dangane da samun birane masu tsafta da za a iya jin daɗin rayuwa a cikinsu. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Nijar. tanan kuma hukumomin lafiya a ƙasar liberia na cikin zulumi da fargaba kan yadda za su tunkari matsalar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi a tsakanin matasa musamman ma masu ta'ammali da sabon nau'in tabar wiwi da ake lakabi da kush da ke jirkita kwakwalwar dan adam nan take musa tijjani ahmad ya duba mana illar da ke tattare da shan wannan miyagun ƙwayoyi a liberia ga rahotonsa Gwamnatin Liberia na cikin wadi na tsaka mai wuya sakamakon rasa galibin matasan da ke kasancewa madubin kasar ta hanyar shan miyagun kwayoyi musamman kush guda daga cikin nau'in ganyen tabar wiwi da ke jirkita kwakwalwa ko kuma haukatar da ɗan adam wacce aka fi sani da ke tu ko kuma spice a sauran ƙasashen duniya. A 'yan shekarun baya-bayan nan matasa da dama a ƙasar Liberia sun haukace, wasu sun rasa kafafu da sauran gabobinsu, kai wasu ma sun riga mu gidan gaskiya. Nau'in kwayar ta kush na ci gaba da raraka cikin gaggawa a tsakanin matasan Monrovia babban birnin ƙasar. da kwararru irin su Dr. Emmanuel Flomo likita asibitin masu fama da lalurar kwakwalwa ke cewa gwamnati sai ta tashi tsaye wajen ceto waɗancan matasa daga halaka. Looking at um, dealing with patients, I think it's ya ce idan ka duba kusan abin da ke faruwa kenan a birnin monrovia da kewaye kai hatta sauran lardunan kasar ba su tsira ba amma ina da tabbacin cewa an fi amfani da wannan muguwar nau'in kwaya ta kush a monrovia it is used Wakiliyar DW da ke birnin Monrovia Evelyn Fada ta yi shigar burto cikin matasan da ke da rangwamen hankali a birnin inda ta tattara mana alkalman abin da ta gani a mashayar matasan da ke cike da tashin hankali ta iske wasu matasan ba sa iya zama a tsaye suke bacci wasu kuma ba sa iya kwanciya saboda hannaye da kafafunsu a mimmike ba sa iya lankwasa gabobinsu. So what is happening right now is that the coup strokes ta ce abin da ke faruwa a halin yanzu shine tun bayan bullar kwayar kush a tsakanin al'ummar liberia matasa sun kasance suna hada-hadar ta domin tana da sauki misali dala 100 ta liberia wato naira 850 kudin najeriya kwatankwacin senti 52 so that's to wai shin ina matsayin gwamnatin shugaba joseph bokai na liberia ga dai dr flomo da karin bayani I will speak from uh, the health perspective because I don't know much about. Yace dangane da abin da ya shafi gwamnati ba zan iya cewa komai akai